أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala ya dawo da mu majalisi na biyu a wannan daura da ake gabatarwa a wannan gari mai albarka wato garin kudan la kara masa tsari a majalisin da ya gabata mun yi ƙoƙarin yin tarifin da'awa a lugar larabci kuma mun fara bayani akan da'awa a luga ta shari'a a inda muka tafi akan cewa littafan magabata ba su ɗauki bayani a game da me ake ce ma da'awa ba saboda hujjar da babban malami a doktor abdurrabbi nawabuddin ya faɗa a cikin littafinsa usulun da'awa ce wa tsohukuha ya ce dalilin na koma ne zuwa ga magabata aikin da'awa sun ɗauke shi a matsayin rayuwarsu to shi yasa abu ne sananne a wajen su shi sa ba su bukatar sai sun sanar da wani mai ake nufi da shi to duk da kuma mun kawo cewa malamin taimiyya ya yi ƙoƙarin ya ba da awar ma'ana amma ba za a kira wannan da tarihi ba sai dai a sa shi a matsayin mai nunawa ko haskakawa to shine sai muka ce lihada fasi wa an nu'ar ad-da'wata fa naqul kenan mu iya mu a yanzu mu dunkule mu kalli da'awa sai mu bata wannan ma'ana in an ce mana ma da'awa sai mu ce hiya qiyamu ba'd an minal musulmi bini muslimin bi nida'i bil islam zahiran wa batinan an tariq al-amr bil ma'ruf wa an munka a munkar a takaici abinda ake ce ma da'awa qiyamu ba'dhin nasi a samu wani sashi daga cikin mutane minal muslimin su zama musulmai ne su minal muslimin daga musulmai binida'i ghairihim su rika kiran su ila tamassuki bil islam da siruko da musulunci zahiran a bayyana wa batsinan da kuma ɓoye zahiran a ayyukan da ake iya gani batilan ababen da ake kudirta su a zuciya ko a sa su zama halaye na zuciya an tsarikin amri bil ma'arufi ta hanyar umarni da abu mai kyau wannan haya anil munkari da kuma hani game da abin da ya zama bashi da kyau wannan a takaice ita ce da'awa ka kira wasu su da musulunci za mu zo za mu sharhu tarif gayi za mu bi tarifin gaba-gaba sai mai sharhinsa ina ganin kan mu cinye lokacin mu ba kai tsaye da hausa bari mu shiga ciki dan duk zai fito mana da abubuwan da ba su fito ba a ciki sharhu ta'rif sharhin wannan tarifin da muka yi da muka ce qauluna qiyamu da muka ce qiyam yadullu ala anna ad-da'wa ta'amalun la budda an taquma al-ummatu bihi ashe da awa aiki ce dole al'umma ta tashi ta yi hmm? ba haushe kuma ya ce ne shirin zaune ya fi na tsaye kaga za a zaunen ake shiryawa amma kuma za a yi a yaushe ne a tsaye shi za a ke shiryawa a zaune sannan sai a miƙe kuma bahaushe yana cewa sai an masa tsayuwar mai daka ya hmm? ci ɗan mara kama ƙala ta'ala kamar yadda Allah ya ce walta kun minkum ummatun yad'una ila khairi ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر دولني ولتكن منكم أمة الإمام ابن كثير أتهم تفسير فديزو أمة في أي جماعة دول أساموة جماعة وسمتاني نجبا وأن ذات تاش منكم دقتكم كو الأمة المسلمين يدعون إلى الخير وأن ذات الكرة زواج الهيل abinda ake ce ma alkhairi kamar yadda malam ibn qayyim yake faɗa yake cewa alkhairu ma aqaba ma ma ma aqaba lazzata abinda ake ce ma alkhairi shine duk abinda zai jawo maka daɗi shine ake ce masa alkhairi ma aqaba fika lazzata duk abinda zai haifar maka da da'i shine ake ce masa ne shine ake ce masa alkhairi والشر ما أقب فيك ألما shi kuma sharri duk abin da zai haifar maka da raɗaɗi na kusa ko na nesa to shine ake ce masa sharri to Allah ya ce mutane dole a samu wata jama'a a cikin ku musulmai waɗanda za su rika kira zuwa ga alheri wa ya'muruna bil ma'ruf su rika umarni da abu mai kyau wa yanhauna 'anil munkar kun ga shi yasa sai aka ce qiyamu dole a miƙe na biyu wa qauluna babu nas da muka ce babu nas siyamu babu nas ko yadullu ala anna amaliyatad da'awati wajibatun lallai aikin da'awa wajibi amma ne an tariqil kifayati ta hanyar wakilci wajibi kala biyu ne hmm? in an kula da wanda aka dora mawa min haythul mukallaf wanda aka ɗora masa ya aiki na kasuwa biyu ko wajibi na kasuwa gida biyu akwai wajibin aini akwai wajibin kifai alwajibin aini dole kowa ya zo yayi kamar sallah ta azahar nan gaba ba da dadewa ba kowa wani ba zai dauke ma wani ba amma alwajibul kifai abinda wasu za su yi su dauke ma wasu idan kama biha ba'dul ummati saqatat al-fardiyyatu an al-akhari idan aka samu wasu daga cikin al'umma sun minke sun yi wannan aikin to farlancin aikin ya faɗi ga saura ba sai sun yi ba liza qala ta'ala minkum shi yasa Allah ce minkum wasu daga cikin ku wa min huna littabi'i min nan tana fa'idantar da sashi wal takun minkum wani yanki daga cikinku wa qawluna min almuslimin da muka ce min almuslimin yuhi ila anna ad ya yaqumu bihan musulmuna ashe da'awa waɗanda suke miƙewa in dai da'awar musulunci ce to musulmai ne za su za su miƙe na alladina yu'minuna bi madmuniha ijmalan wa tafsilan waɗanda suka yi imani da ita da'awar suka yi imani da da'awar a dunkule da kuma rarrabe wanda bai yarda da abu ba ya za a yanzu ya ce a yi hmm? shi ya sa wanda ya imani da da'awar shi yake kira zuwa gare ta wal imanu la yasihu illa bil ilm shi kuma imani baya inganta sai da ilimi fala tasihu da'watu min kafiri da'awar musulunci ba ta inganta daga kafiri In huwa ghayru mu'minin biha bima yad'u ghayrahu ilayhi domin bai imani da abin da zai kira wani sa ba da shi bai yadda ba ya za a yace wani yayi لذا قال تعالى منكم أي من المسلمين دقى مسلمين وقال تعالى قم ألا كنتم خير أمة أخرجت للناس ku ne fiyayye al'ummar da aka fitar da ita don mutane ta amuruna bil ma'arufi kuna umarni da abu mai kyau wa tanhauna 'anil munkari kuma kuna hana abin da ba shi da kyau wa tu'minuna billah kun ga sharadin ce kuma kuna imani da Allah sai aka goranta mu ahlul kitabi aka ce walau amana ahlul kitabi la kana khairan lahum da su ma ahlul kitabi sun yadda kuka yi sun yi imani to da ya zama musu abu mai kyau da ya fi musu alkhairi kaga a ce ashe sharaɗin da'awa ta musulunci suwa za su yi ta musulmai wanda bai yadda da abubuwa za a yi gayyaci wani ya ce ya zo ya yi ba zai yiwu ba shi sa 'yan gida su suke kira zuwa ga musulunci wa na da muka ce bini daɗi gairihim su kira wasunsu la ya'ani min gairin musulmi na fa hatta ba ana nufin waɗanda ba musulmi ba kawai da'awar musulunci ba tana nufin ka kira maguzawa ba kawai ba tana nufin ka kira kiristoci ba kawai ba tana nufin ka kira yahudawa ba kawai ba tana nufin ka kira 'yan addinin budda kawai ba a'a tana nufin me tana nufin bal yashmalul muslimina da'awar musulunci ta kunshi haka kira 'yan uwanka musulmai hmm? bi ta'limihim ma jahilu ka koyar da su abin da ba su sani ba da'awa ne shi yasa ranar da wani malami mai karantarwa yana karantarwa amma yana jin ba awa yake ba to yana bata ma kanshi lokaci tattara ma wannan aikin ya bai an yi wani lokaci wasu malamai sukan kyamaci a kira su da cewa su da'awa suke in aka ce ai da'awa ake fiye cewa ah, shi ba da'awa yake ba karantarwa yake to ne karantarwa in ka karantar to mai kake so a yi shi sa wani malami a malama wannan zamani ya rubuta littafin sai ya sa masa suna almudarri su da'iya duk karantar wanda kake yi abinda abinda zai baka sha'awa da wannan littafin hatta malamin physics da chemistry da biology da sauran duka sciences da social sciences da art duka sai da ya kawo cewa a darasinka ya za ka yi kira zuwa ga Allah a cikin darasinka inda kai musulmi ne sai ka karantar da yara zallar biology kai kai gaba ga ayoyin Allah nan kana karantar da su ilmul ahya ilimin abubuwa masu rai tun daga dan adam dabbobi tsirrai da kake karantar da su a ce ba za ka fitar musu wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu al-wahid abin da ya kamata kenan so daga su mudarrisu da'ira wa tadhkirihim ma nasu sannan kuma ka tunatar da su abin da suka manta ka tunatar da su abin da suka manta wa tawjihihim ila ma malu anhu sannan ka karkato da su zuwa ga abin da suka bashi wa tanbihihim amma ghafalu anhu sannan ka faɗakar da su game da abin da suka rafkana wa targhibihim wa tarhibihim da kuma kwadaitar da su da kuma tsoratar da su kaga mai da'awa akwai shi za suka ce za mu gani a kashe-kashen da'awa bari mu ci gaba وكذلك يشمل غير المسلمين هكذا ما دعوا أيكم دعوا يقن شيء كجيتوا وأن دبا مسلمي با باستمالتهم إلى الإسلام ككركتوا دسو كجاوس تشقوا مسلمين دخولا تشقوا وتمسكا كما سيرقوا دا مسلمين wa ilman su koyi musuluncin wa imanan su imani da musuluncin wa amalan sannan su aiwatar da musulunci ya aikace duk da awaci shi ya sa wasu za ka ga sun ɗau ɓangare ɗaya ba laifi ba ne musulunci ya yi da ta tahassus kamar ka ɗauki marigayi a shek ahmad didat rahmatullahi alai ka ga aikinsa shi aikin aikinsa kawai musuluntar da waɗanda ba ba musulmai ba ya yi jayayya da su bin billati a Hassan. hanya ce mai kyau bangaren da ya ga zai iya kenan shi yasa ya taɓa zuwa Pakistan ya je jami'ar musulunci ta Pakistan a Islamabad sai aka samu wani matashi irin matasan nan masu zafin kai a shi Ahmad didad yana lecture sai aka ɗan huta haka sai aka ba da damar tattaunawa dama yana da wannan da tambayoyi da kuma munakasha haka discussion ko ma wani zai mata gyara ya zo ya mishi ya kama wani matashi lasifika aka ba shi ya fara bambani ya ce kai ahmad gidan mu mu ga amfanin aikin da kake ba ya ce tsawon shekara da yawa da kake ba mu taɓa jin kana karantar da tauhidi da aƙida ba sai kawai ba ka da aiki sai dai a shi ka mutuntar da mutane amma ba ka karantar da kowa tauhidi a shi ahmad didat baya da bayi da hushi in ka kula da shi duk abin da za a faɗa masa baya ɓacin rai da ya gama sai aka ba a shi ahmad didat speaker sai ce to ya ce ai aiki biyu ya ce akwai farauta akwai yankawa da fedewa da gyarawa ya ce ni farauta na iya ya ce idan na farauto kai kuma sai ka yanka mana domin ka tafi kaifi kuma kai kake da ilimin yanka sannan kuma ka fede har ma ka dafa mana ka raba mana mace shi ke nan da ba shi to kaga shi ne wannan so da haka ba laifi bane ya zama mutum yana takhassus ba laifi bane ne abinda kaga zaka iya yi ka ɗauka kai haka ɗora ba kanka abinda ba za ka iya ba kuma a wannan ɓangaren ya yi yaka abinda zai iya yi na hasibuhu kazalika wala nuzakihi ala Allah Allah ya gafarta masa to kun ga ne wannan so daga duka aiki babban abin da ake buƙatar wayewa a harkar da a wannan ita ce ka fahimci cewa aikin wani da yake yi in dai ba ya saba ma daidai ba ne to ka ɗauka a matsayin mataimakin kai ko da ba irin naka yake yi ba kai kuma ba irin nashi kake ba amma dukkanin ku manufa ɗaya kuke son ku cimmawa to ka ɗauke shi a matsayin mataimaki abokin aiki abokin tafiya ba abokin faɗa ba wa qauluna a cikin tarihinmu da muka ce ila tamassuki bil islam a kira mutane domin su yi riko da musulunci ya dullu ala annal al-mad'uwa ilayhi huwa dinul islam ashe abinda ake kira zuwa gare shi shine musulunci li'annahu dinullahi ta'ala al-awhad domin shine addinin Allah ɗaya da yake da shi alladhi la yaqbalu dinan ghayrahu wanda ba zai karbi wani addini ba in ba shi ba kama qala ta'ala wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu fi al-akhirati min al-khasirin duk wanda ya nemi wani addini ya yi shi ba na musulunci ba to ranar lahira Allah ba zai amsa masa ba kuma ranar lahira zai zama cikin tababbu so daga abin da za ka kira zuwa gare shi shine musulunci musulunci da kayan cikinsa shine abin da ake bukata wa qauluna da muka ce zahiran wa batinan a bayyana da kuma ɓoye dalun ala a aqidatihi wa ibadatihi wa sulukihi wa mu'amalati wa akhlaqi mai da'awa abinda ake son ya kira zuwa gare shi a musulunci ya kira mutane zuwa ga aƙidar musulunci ya kira mutane zuwa ga ibadar musulunci ya kira mutane zuwa ga suluki wato ababen da za su aiwatar da su wanda suka shafi rayuwarsu ta zuciya eh? abin da ya shafi eh, gaskiyarsu abin da ya shafi tuba zuwa ga Allah da makamantansu sannan wa yi da mu'amalolin musulunci ya ake ya ake aure ya ake ciniki ya ake yin kasuwanci da sauran makamantansu wa akhlaqi da kuma ɗabi'un musulunci kama qala ta'ala kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu dukhulu fi sinni kafatan ya ku waɗanda kuka imani sai aka ce kuma ku shiga musulunci duka sun fahimci imani kuma aka jirgi shi musulunci duka ai ku bi jami'i shara'iihi wa ha kama unzila ku yi riko da hukunce hukuncen musulunci duka har kai imani da wani bangare ka ce ba kai da wani bangare ba wa qauluna da muka ce an tsariki al'amri bil ma'arushi wa hanyar anil munkar ta hanyar umarni da abu mai kyau da kuma hani game da abin da ba shi da kyau isharatun ila anna lidda'awati wasa'ila wannan yana nuni zuwa ga lalle da'awa tana da hanyoyinta labudda min suluki ha dole abu waɗannan hanyoyin da'awa ba haka nan ake yin ta ba tana da hanyoyinta wa hadhihi alwasa'il muwazza'atun bayna amri bil ma'ruf waɗannan hanyoyin an watsa su tsakanin umarni da abu mai kyau allazi huwa kullu shay'in hasanin yajlibu li sahibihi as-sa'adata fi dunya wal akhirah idan an ce al ma'ruf shine duk abin da ya kasance kyakkyawa wanda zai jawo wa mai yin sa rabo na duniya da na lahira sannan wannan anil munkar da kuma hani game da abin da ya zaba shi da kyau allazi huwa kullu shay'in yu'aqibu li sahibihi ash-shaqawata fi dunya wal akhirah wanda munkari shine duk abu mummuna wanda zai iya jawo ma mai yin sa taɗewar duniya da lahira to ka kira mutane ta hanyar umarni da abu mai kyau da kuma hanya ta hanyar game da abin da ya zama ba shi da kyau duk hanyoyin da awa suna suna karewa ne a tsakanin waɗannan abubuwan guda biyu amma manya-manyan hanyoyin da awa su ne abu biyu al'amru bil ma'aruf wan nahyu anil munkar la ilaha illallah, la ilaha النهي عن المنكر إلا الله الأمر بالمعروف <laughs> إيه. أقيم الصلاة كتير سلة كيشي الصلاة تضيء الصلاة قط تودر تسلة وآتوا الزكاة لا تمنعوا الزكاة هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أه؟ فانكهوا ما طاب لكم من النساء wala ta tsara buzzina wa a hallallahu albai'a al'amru bin ma'arufi wa harramar riba annahayu anil munkar haka za ka yi ta samun duk wata hanya ta da'awa ta musulunci ƙanana-ƙananan hanyoyi da ake bi domin da'awa ta musulunci to suna koma zuwa ga waɗannan manya-manyan hanyoyin ne hanya ta al'amru bil ma'aruf da kuma hanya ta annahayu anil munkar arkanu da'awati ila Allah gaba ta gaba ita ce rukunnan da'awa rukunnai ginshiƙai kenan lidda'awati arkanun la budda min wujudiha da'awa tana da wasu rukunnai wato ginshiƙai dole a same su su ne al'awwal adda'i dole a samu mai da'awa shine rukunin farko dole a samu mai da'awar وهو الذي يقوم بعمل الدعوة ولا بد أن يتصف بصفات تذكر بعد في مواضعها shi ne da'awan nan shi ne wanda yake tsayuwa domin aikin da'awa kuma yana da siffofinsa dole ya siffanci da waɗannan siffofin za a ambace su bayan haka in sha Allah a wurinsu mai da'awa shi ne rukunin farko in aka sai motar da'awa an san garin da za a je a yi da'awar galleliyar mota amma kuma ba mai da'awar ita motar za ta je ta yi da'awa to shi ne wannan shi yasa a hukumance shi ne suke ce mishi al-muhtasib al-muhtasib aikin sa ne al-hisbatu gwamnati ke kafawa su ne mataimakan su mala su al-muhtasibun su ne mataimakan alƙalai su suke gano ma alƙalai abubuwa su kawo musu bayani alƙalai su ba su ba su ƙa'ida idan bayaninsu na baki bai wadatar ba to su ta soke ya zuzuka su gaban alƙali shi kuma alƙali yanke musu hukunci shi kuma dama hukuncin alƙali ilzami ne hukuncinsa ilzami ne mulgini ne in ya yanke shi kenan abai hukumul ƙalubale in ya yanke ya kwakwafi to amma shi muftajid ba yi da ƙazaɗi a hannunsa ilani yake so daga alhikbatu ila wal qada'u ilzak haka malaman mu na fiqh suke cewa to su ne a gwamnatance su gwamnati take kafawa gwamnati ke kafa hukumar hisba ita ke kafa kwamandan hisba ita ke zaben mutane waɗanda za su zama ma'aikatanta sai dai idan ba ta yi ba to kun ga na farko kenan a samu mai da'awa in a harkar gwamnati ce kamar yadda muka ce a samu muhtasibi na biyu almad'u sai kuma wanda za a kira shine rukuni na biyu dole a samu wanda za a kira idan ga ka ne mai da'awa amma ba wanda za ka kira to me za ka yi za ka yi kana da aiki kaga ba ka da aiki ne. wa huwa alladhi yunada وهو الذي ينادى إلى التمسك بدين الإسلام ba ينادي yunada ne ba wannan ya'un din ba dugon kasa hmm? ba ya'un ba dugon kasa yunada shine wanda ake kiransa ila tamassuki bi dinil islam da ya ruku da musulunci in ma dukhulan fihi ko dai a gayyato shi shigo ciki a wai a bihi ko kuma yana ciki a ce to ka rike addinin ga yadda za ka rike duk wata sanadiyar da a wannan ne yan uwa ake bar juma'a ake kafa makarantu na hadda duk da awa ne makaranta hadda da awa ce makarantar islamiyya da awa ce bar juma'a da awa ce hudubar idi da awa ce karatuttukan da ake yi a tsakanin magariba da ishayi a masallaci ko bayan asuba da'awa ake yi makarantun zaure da'awa ake yi duk da'awa ake duk hidimta ma da'awa ake kira ne zuwa ga Allah yan ciki a sa su riƙe gam kasu fita kasu wata kasu sakwa-sakwa waɗanda suke waje su kuma su shigo a salis na uku almadu'u ilai abinda ake kira zuwa gare shi wa huwa dinul islami bi kafatihi shine addinin musulunci baki ɗayansa shi rukuni na nawa na uku mun samu adda'i mun samu almadu'u, mun samu almadu'u ilaihi to sai arrabi wa almad'uwu bihi sai abin da ake kiran da shi kayan aiki ke wa huwa alwasa'il wal atalib almusta'malatu lid-da'wati ila al sune alwasa'il hanyoyi wal asalib da salo salo al musta'malatu waɗanda ake amfani da su da'awati ila islam domin kira zuwa ga musulunci waɗannan su ne rukunnan da'awa a samu me yi a samu wanda za a mawa a samu abin da ake yin dan shi a samu abin da ake yi da shi wancan dan shi wannan kuma ne da shi tun aka samu waɗannan rukunan guda hudu to shi kenan da ta kafu da kafafuwanta guda hudu mugun da'awa ba duwatsu uku yake da su ba yana da duwatsu manya-manya guda hudu ne eh, eh. ba salatu a sati yake da shi ba shi arba'u a sati yake da shi eh. mugun da'awa ana kafa shi ne da duwatsu hudu ba da uku ba in aka samu tasgaro a ɗaya to da'awa ba za ta yi ba an ɓalle ta kaga za ka iya cewa da'awa kujera ce mai kafafuwa hudu in ka balla ɗaya to shi ce nan dole sai an samu hudun nan kuma kowanne na bukata a masa shiru fablu da'wati ila Allah to me falalar yin da'awa zuwa ga Allah inna da'wata ila Allah ta'ala amalun shari wallahi da'awa aiki ne mai daraja wa ajruhu wari sannan kuma ladan da'awa to lada ne mai yalwa wa khairuhu azim sannan kuma alkhairin da'awa mai girma ne wa sawabuhu jasim sannan ladan da Allah ta'ala zai ba mutum babba ne min ajli zalika tawaradat an-nusus 'ala at-tanwih bihi shi yasa nassosa na shari'ar musulunci a ƙur'ani da sunna suka zo domin su karfafi al'amarin da'awa wa habban nasi alaihi domin kuma su ingiza mutane su ƙarfafe su zuwa ga aikin da'awa min zalika daga ciki ga su abu na farko an Allah ta'ala sammahu ahsan alqaw Allah ya kira da'awa ita ce maganar ta fi kowace kyau ba maganar da za ka yi fiye da ka ce ma wani ya musulunci ko ya shigo musulunci ko ya ruko da musuluncinsa ko ya kyautata musuluncinsa kamar yadda Allah ce wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin waye babu wanda yafi kyawun magana fiye da man da'a ila Allah wanda ya kira zuwa ga Allah kaga gashi shine ahsanul qawli ala al-itlaq kace wa mutun ya musulunci to shine ahsanul qawli to yanzu mutun ya ya ya yi fatan ya fita daga wannan ba ka cikin ahsanul qawli in ba ka cikin ahsanul qawli to zaka zama cikin aqbahul qawli ke na biyu annahu sababu khairiyyatil ummati da da'awa ne al'umma take samun alkhairi alkhairin take tabbata da Allah ya ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah kaga ashe in aka cire waɗannan abubuwan guda uku to la khaira fil umma kuntum ku al'ummar musulmai khaira umma ku ne al'ummar da tafi kowace al'umma saboda ne ta'amuruna bil ma'rufi kuna umarni da abu mai kyau watan hauna anil munkari kuna hana abin da ba shi da kyau wa tu'minuna billahi kuma kuna imani da Allah al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkari huma da'watu ila Allah sune kira zuwa ga Allah to in ba umarni da abu mai kyau ba hani game da abin da ba shi da kyau to babu da awa kenan in kuma babu da awa to al'umma ba alhairi a tare da ita na uku annal qa'imi na bihi humul muflihu masu tsayuwa su aikin da'awa tabbas su ne waɗanda za su samu babban rabo a lahira kamar yadda Allah ya ce wal takum minkum ummatun yad'una ila alkhairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar sai ce wa ulaika humul muflihun masu yin haka sune wanda za su samu babbar rawa mun fassara ayar a baya kun gani ko na hudu annahu min sifatis salihin alama ce ta kai mutumin kirki ne a ga kana da'awa kwarai da gaske كما قال تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين يؤمنون بالله سنة إيمان دا الله wal yawmil akhir da kuma ranar lahira wa ya'muruna bil ma'ruf suna umarni game da abu mai kyau wa hauna 'anil munkari suna hana abun da ba shi da kyau wa yusari'una fil khairat kuma suna rigegeniya game da aikata alkhairai sai ce wa ula'ika min as-salihin waɗannan suna cikin mutanen kirki kenan idan mutum ba shi cikin masu da'awa ana jin tsoron a fitar da shi daga cin asalihu na din nan wannan kalma wannan asalihu na din fa hatta annabawan Allah in za su mutu suna suna suna suna suna addu'a Allah ya sa su a cikin su annabi Yusuf ya ce ne rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard anta waliyyi fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa eh. wani ne bisani annabi yusuf bayan din ya gama komai ba abinda bai samu a duniya ba kuma duk sai da ya lissafa rabbi qad ataitani min al-mulki ya Allah ka bani mulki wa 'allamtani min tawil al-ahadith sannan ya Allah ka sa ni na iya fassara mafarki wanda fassara ilimi fassara mafarki wani ilimi ne daban ba kowa ke iya shi ba kaka sa kanka ma a ciki ba ka ba za ka zama wani ɗan karamin boka in ba a yi wasa ba ilimi ne na musamman mai girma abinda kake tsammanin shine ba shi bane ne sai fassara ta zama kishiya to annabi yusuf allah ya bashi kuma yana faɗa ma allah amma duk da aka gama sai ce tawaffani musliman wa alhikmi bis salihin ya Allah ka karɓi raina a matsayin musulmi kuma ya Allah in na je lahira ka haɗa ni da salihuna mutanen kirki annabin Allah fa kuma manzon sama ya ce huwa al-karim ibn al-karim ibn al-karim ibn al-karim shi karimi ne babansa yaqubu karimi ne kakansa ishaqu karimi ne kakansa nabi ibrahim alayhi salam karimi ne amma duk da haka jira su yana addu'a yana cewa waffani musliman wa alhaqni bis salihin to kage ka zama cikin masu da'awa kana cikin salihai na biyar annal na bihi humun juna inda nuzulil azab da azaba da za ta zo ta sauka ga wasu al'ummatai to masu da'awa ba Allah zai tsamar da su ba za a halakar da su ba فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون falamma nasu ma zucciru bihi lokacin da suka yi shakulatin bangaro game da abin da muka yi ta tuna musu suka manta da gangan an jainan na sai muka tsame muka tsirar da waɗanda suka kasance suna hane game da mummunan abu a cikin su kada aka tsama wa akhadna alladhina zalamu bi'azabin ba'isi su kuma waɗanda suka ta aikata tsiya ta shirka da zalunta kansu sai muka riƙe su muka kama su muka danke su da wata azaba wacce take mai tsanani bima kanu yafsuku saboda abin da suke aikata na bayyana saban Allah a fili shine fasikanci kaga ashe masu da'awa idan azaba ta zo shi yasa ai manzo sama can a ce A nuhu na kofi na salihun ta tambaye shi umu salama ko sai ce idan kasuwar al za a kashe mu alhali a cikin mu akwai mutanen da muke ganin sa na ne ce kware da gaske idan akwai ɓanna. malamai suka fassara suka ce idan kasura al shine wa na nahuna an ko na nahuna anu aka rasa waɗanda suke cewa ka ayi to dan kana ganin ba da kai ake yi ba amma ba cewa ka ayi to in azaba ta zo har da kai amma in kana cewa ka ayi ka ayi kuma ka tsaya akan haka ba ka dena ba to in azaba ta zo da izinin Allah Allah zai ware ka kana cewa ka ayi amma ana yi to in Allah zai aiko da azaba za ka tsira amma ba na yi amma kuma ana yi ba na cewa ka a yi to in azaba ta zo har da wanda zai yi nan za ta shafa a nuhu na kofi na salihu hadisin na na ummu salama za a halakar da mu a cikin mu akwai mutane na gari manzo sai ce na'am idza katura al-khabathu idan mummunan aiki ya yawa sannan wa'udiman nahuna an kuke ba aka rasa samun waɗanda za su rika hanawa domin azaba ta zo haddasu amma waɗanda suke hanawa to Allah sai ya tsirar da su na shida annahum humul muslihun sune masu kawo sauyi kullum kana neman muslihai masu kawo sauyi hmm? wa wa'adahum Allah ta'ala bi qawli kuma Allah ya musu alƙawari yake cewa inna la nudhi'u ajra inna na nubi wa ajiyar musulhi mu bamu mu tozarta ladan masu kawo gyara ko kana ganin ba ka ci nasara ba a shiri yanzu aka tambaye ka annabi nuhu alaihi ka karanta a cikin alkur'ani ka sani ka haddace hana bisa alfasa alfa sanatin illa khamsina aman fa akhadahum at-tufan wa hum zalimun amma sai aka ce fa anjaynahu wa ashabat safinati annabi nuhu alaihi salam da ya shekara dubu ba hamsin ya ci nasara ko bai ci nasara ba ya ci nasara ya ci nasara Allah ba zai tozarta ba ladansa ba saboda ya yi iyakar abin da zai iya yi haske da aka umarce shi ya addu'a sannan ya addu'a halakarsu na bakwai an annama nihtada bi sababihi ahadun duk wanda wani mutum ɗaya ya shiryu ta sanadiyarsa ya kunu zalika khairan lahu min humurin na'am to wannan zai fi alkhairi a gare shi fiye da a bashi jajayen raƙuma wanda balarabe ke ke alfahari da su su ne ake ce musu su ne ake ce musu an ushar ushar balarabe raƙoma taguwarsa a ce tana da ciki ya kai wata goma sai ya ce ma ɗanshi shi je tsaya a bakin ƙofar gida duk wanda ya gani ya jefe shi akwai kuɗi za a yi rigima daga nan har tafarin a yi ta bugawa saboda yana da kuɗi to shi ne su ne su ne su ne humurun na'ani jajaye a cikin raƙuma sun fi daraja a wajen larabawa to in balarabe yana da su kuma a ce ga tagoyin nan da ciki kuma cikin kowace ya kai wata goma to mutum ɗaya ya fi to a yanzu sai ka kalle abin da kuke takama da shi na kuɗi wace mota ce ta fi tsada yanzu da yawan <laughs> wanda suka fi eh <laughs> har da kai kai ma ka sani kai ma <laughs> to kaga akwai motoci masu tsada mutum tsaye musulunta ya shiryu ta ka. wallahi manzo Allah sun ya ce ya fi fiye da abaka raƙuma jajaye masu tsada motoci a wannan zamanin masu tsada a tara maka su a ka ce din naka mu dai a zariya na san matasan masu kuɗi suna gasar hada tirela to gara a baka mutum ɗaya musulunta ta ka ko ya shiryu ya fi da a baka tireloli haɗaɗɗu masu taya nawa to kaji ku <laughs> to daga ba karamin aiki ba ne yan uwa kama kala nabi sassanar mai aliyin rabi allahu anhu kamar yadda manzo sama ya faɗan masaidina ali a yakin haiba ya ce la'an ya hadiya rajulan wahidan khairun laka min umurin na'ali gara Allah ya shiryar da mutum ɗaya ta sanadiyya ka fiye da a baka jajayen raƙuma don Allah wannan ne kai shi daraja duk wannan fa yana cikin lagwada da ake samu a da'awa na takwas anna lidda'i misla ujuri man tabi'ahu duk wanda ya amsa kiranka ya bi ka akan shiriya to kana da irin ladan shi malamin ya rahmatullahi alaihi a cikin littafin su al'amru bil ma'arufi wa nahyi anil munkar ce duk aikin da zai yi na alheri kai ka shiryar da shi ya zama mutumin kirki duk aikin da zai yi na alheri kana da lada duk aikin da zai kana da lada mutum ya musulunta kai ka musuluntar da shi ya shigo musulunci ka fahimtar da shi musulunci to duk aikin alherin da zai har ya mutu kai ma kana da irin ladan shi shi ne fasara hadisi kamar yadda masu mai ce man da ila hudan duk wanda ya kira zuwa ga wata shari'a wannan alif din ba me ya'un ya kamata a sa amma mara dubu man da ila hudan duk wanda ya kira zuwa da shiri wata shari'a kana lahu min al'ajiri mislu ujuri man tabi'ahu to yana da kwatankwacin ladan waɗanda suka bi shi layan usumin ujurihim shai'a shi in an ba shi ba zai tauye musu wani abu a cikin ladansu ba shi sa ya sa mai da'awa bai kamata yi wasa da aikin da'awa ba wannan da hadisai ne sahihai na tara annal qiyama ya yakunu uzran inda Allah ta'ala walau lam yuqbal yin da'awa yana zama maka uzuri a wajen Allah ko da ba an shi da'awarka ba sai dai kayi kama kala ta'ala kaman yadda Allah madaukakin sarki ya ce, wa iz qalat ummatun minhum lima ta'izuna qauman illahu muhlikuhum aw hum azaban شديدا قالوا معذرة إلى ربهم لربكم ولعلهم يتقون wasu mutane daga cin banu isra'il suka ce lima ta ido na kauman illahu muhlikum me yasa kuke ma mutanen da Allah zai halakar da su wa'azi Wadannan ne za ku ga kuna ma wa'azi ku tsale su ci gaba da yi Allah halakar da su zai aw mu'azzibuhum azaban shadidan in kuma Allah bai halakar da su ba ya karar da rayuwarsu to zai musu azaba mai tsanani a duniya waɗancan masu da'awar sai suka ba da amsa ƙalu sai suka ce ma'aziratan ila rabbikum muna musu ne domin mu yanke musu hanzari a wajen ubangijinsu sannan mu ma mu zama muna da uzuri a wajen Allah cewa ya Allah kaga abin da muka yi mun kira amma ba a amsa ba kai wala allahum yattaqu wa ma ya sanar da kai nan gaban aka ci gaba da yi su tuba ki taqwa su zama suna bin Allah suna nisanta abin da ya hana so nawa ka ɗebe wani ma wani ƙauna cewa ba zai shiri ba daga baya zai shiri so nawa kakan ga wani irin tsiyatakun da yake tsulawa in ya tsula wata tsiyar to sai a rasa yadda za a yi ana nan kuma sai ya dawo ya fi kowa kirki ina karanta littafin wani malami ɗan ƙasar masar ya ce wata rana ya je saudi arabia sai wani mutum ya zo haka da jimu sai ya zo ya same shi ya ce assalamu alaikum yana zaune amsa masa sai ce algafat malam ka gane ni ya ce wallahi ban gane ka ba ya ce za ka taba tuna lokacin da ka je Germany ka yi wa'azi aka zo daidai lokacin da aka zo za a aka zo wajen wa'azin wani ne kiɗa ya zo ya aje kayan kiɗansa a bakin inda za ka yi wa'azi ya ce eh na tuno shekaru ashirin kaza da suka wuce hmm. ya ce to ni ne ya ce ni ne ni na shirya waɗanda suka zo suka shirya wannan tsiyar ni ne kuma asalin mai kiɗa mu muka san yadda muka sai da muka ta da ku sai ya kama shi ya rungume shi ya ce to ka bani labarin halinka ya aka yi haka ta faru da kai to sai ba shi labarin yana da tsawo <laughs> eh? to shi ne kaga wala allahun yadda tako kaka ɗebe ma wani ƙauna mutum zai iya kaiwa na manta sunan mawaƙin har sunan mawaƙin sai dai faɗa a shi sunan shi na da sai dai faɗa a cikin littafin nasa a ƙasar jamani lalataccen mawaƙi ne amma da shi ya dawo yanzu a ƙarƙashin a ƙarshen labarin ya ce yanzu suna da yana da fenta shi babba a jamani ta da'awa ya ce malam insha Allah za mu gayyace ka to kaga makiɗi mawaƙi kuma irin mawaƙan nan na turai shedanin gaske in ka samu mawaƙi a turai to shedan ne na gaske da jal ne da jal sosai da ma'anar da jal. mara jin magana sosai so kaga yake na goma annahu tsariku manitta ba a rasulallah wannan hanyar ta da'awa aikin da'awa ita ce hanyar duk mutumin da ya bi annabi in dai kai mabiyin manzon Allah sallallahu ne to za ka yi da'awa kama kala ta'ala kamar yadda Allah ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani kama yadda muka gabatar da wannan ayar a muqaddima قال الحسن البصري الإمام الحسن البصري يتشي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين يفسر وأن آية هو المؤمن shine mummuni kun ga shi yasa muka ce mai da'awa dole sai yin imani da da'awarta ko ajaba Allah fi da'awati na farko shi ya amsa da'awar Allah sai ka yadda da abin da kake kira zuwa gare shi ودعا الناس ilama a أجاب الله فيه da دعوته sannan kuma ya kira wasu a cikin abin da ya amsa ma Allah su ma domin su amsa wa amila salihan fi shi sannan a amsawarsa kuma ya rika yin aiki na gari fa hadha habibullahi wannan masoyin Allah ne haza waliyun in kana neman waliyin Allah to ga waliyin Allah ka samu fa maqamu da'wati ila Allah afdalu maqamati al-abd in ja al-imam al-hasan al-bakri yace matsayin kira zuwa ga Allah maqamin kira zuwa ga Allah to shine maqamin da yafi kowane maqami daraja a cikin maqaman da bawa zai samu domin shine maqaman annabawa me ya ba annabawa da manzanni daraja kira zuwa ga Allah rusulan mubashirin wa munzirin li alla yakuna lin nasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul manzanni sun samu daraja ne a wajen Allah saboda ne saboda su ɗan aikin Allah ne su jakadin Allah ne su masu isar da saƙon Allah ne zuwa ga bayin Allah kenan to kaga wannan ke anwa'u da'awati ila Allah ta'ala gaba ta gaba ita ce nau'ukan da'awa min khasa'itil islam al'ammati tanawwu daga cikin kashe-kashe daga cikin abubuwan da musulunci yake banta da su gabanmu to akwai at-tanawwu musulunci in zai baka abu sai baka su kala-kala mukhtalifan alwanuhu mukhtalifan ukuluhu sai baka qira'at ga salo salona salo salon karatun ƙur'ani. kiran sallah salo salo ko kaga shine at-tanawwu' fa huwa sunnatun qadriyatun fi khalqi Allah ta'ala wa sunnatun shari'iyyatun fi amri Allah ta'ala shi tanawwu'i yin abu kala kala a cikin musulunci abu ne a cikin halittar Allah da Allah ya tashi sai ya hawa min aljibal judadun bihun wa humuhum mukhtalifun alwanuhu ko wa min an-nas wad dawab wal-an'am mukhtalifun alwanuhu kadhalik kaga a cikin mutane ma an bambance yanzu nan duk bane kama da juna ba ba wanda zaka zo ko da irin fuskarsa ba wanda zaka ce ai tak ko yan biyu da ake cewa tak to ba tak ne. yawwa suna da bambanci Ne za a ke bambanta su Ne za a ke iya bambanta su mamar su ba za ta sati ba za ke kwana biyu ba za ke iya gane su mamar su ni na ga wannan mace in ta haifi yan biyu ba ta kun kwana biyu take iya gane wannan ita ce babba wannan ita ce karama ko wannan shine babba wannan shine karami in babansu ne ya ɗan kwana biyu yana dadere eh, shi ma sai ya samo kamar shi ya samo alama da zai gane a ai babban na da wani abu kaza hancin shi ya ɗan yi haka shi kuma wancan ne kaza ana nan yan gida su ma kowa sai ya kamo sai ya ganowa ana nan sai ga kowa ya iya tantance su haka ne ko ba haka bane to ka gani to akwai tanawuri kuma sannan tanawuri shari'a Allah shi yasa hatta a shari'arsa a umarninsa da yake badawa yake nau'antawa ibadojin aka nau'anta su kala-kala yanzu da ibadar sallah kawai ce aka ce kai sai ta ginshe ka amma an kai sallah kai karatun qur'ani in kai karatun alqur'ani kai zikir ita kanta sallar sai aka san aka sa ayyukanta su zama sunna wa'azi kabbara eh? karatun fatiha karatun sura ruku'u sujada zama kage duka sai da aka nau'anta maka to da awama ta kasu gida-gida shi yasa Allah alalahul khalq wal amr da umarni da halitta duka na Allah ne da halitta da umarni duka na Allah ne wadda'watu min amri Allah ta'ala ai da da'awa tana cin umarnin Allah fa kanat mutanawwi'atal majallat shi yasa sai ta zama fagagenta sun kakkasu gida-gida wa mukhtalifatan wasa'il sannan hanyoyin da ake bin yin ayi da'awa suka suka suka zama sun bambanta min hatta ali daga ciki akwai karantarwa ka buɗe littafi kana karantar da ma wani da'awa kake masa wal ifta wani ya zo ya nemi fatawa a wajen ka ka bashi fatawa da'awa ce domin so kake so yake yi abin da Allah ya ce yayi hmm? wal wa'az wa'azi da zaka zo ka rika ma wani haka kana nan ka yayi kaza yayi kaza nau'i ne na da'awa wal ƙafar ka zo ka ba mutum iska ta gaskiya ga sunan a cikin alqur'ani da'awa ce wal matal haka nan buga misali shi ma hanya ce ta da'awa wal irsha ka rika nuna ma mutum cewa kaza ya kamata ka yi shi ma da'awa nau'i ne na hanyar da'awa wat taujihu. haka nan fuskantarwa ka fuskantar da shi abin da ya kamata ya yi shi ma nau'i ne na hanyar da'awa wa min hadda'awatul fardiyya ka je ka samu mutum shi kadai yi masa da'awa ka ware shi personal personally daga kai sai shi da'awa hanyar da'awa ce wani jama'iyya irin wa'azi da ake shiryawa na mako irin wa'azi da ake shiryawa na local government irin wa'azi da ake shiryawa na ƙasa irin wa'azi da ake shiryawa na ƙasa da ƙasa jama'iyya dukkaninsu hanyoyi ne na da'awa wa min hadda'awatu fil islam sannan kuma akwai da'awa fil islam a cikin musulunci yan cikin musuluncin a karantar da su domin su fahimci musuluncin wadda a wata ilal islam sannan kuma akwai gayyata zuwa ga musulunci wanda ba sa ciki su shigo duk wannan hanyoyi ne na da'awa da aka nau'anta su kuma malamai sun yi rubuce-rubuce har yanzu suna nan suna yi rubuce-rubuce akan waɗannan hanyoyi na da'awa da salo-salo na da'awa wa haka za haka dai sau da haka an ce lokaci ya yi insha Allah za mu tsaya a nan sai majalisi na gaba sai mu tsora insha Allah ta'ala wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in